إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويكفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بايحك ينقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كما يد مكتابة هاتيك بدا كراتم نتفسير أولا مسلاتي نجومة na Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu a yau alhamis goma sha ɗaya ga watan ramalana hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama min makkata ilal madina daga makka zuwa madina tana da shekara dubu ɗaya da da ɗari arba'in, wanda ya zamo daidai da goma sha shidda ga watan mayu miladiya ta annabi isa ibn maryam alaihi salam tana da shekara 2019 idan ba manta ba muna nan a cikin suratul fathi inna fatahna laka fathan mubina sura wanda take da tarin albarka kuma jiya mun fara karatu dangane da hadisi na almiswar bin makrama da kuma hadisin marwan bin hakan waɗanda suka yi bayanin yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya yi ta fama da ke da sahabbansa yayin da suka yi yunkuri za su je su yi umra a ɗakin kaba alhali ɗakin ƙaban nan yana karkashin kafiran ƙuraishawa a wancan lokaci maza Allah ya kwaki sahabbai suka je dab da makka suka gagara shiga saboda Allah tabaraka wa ta'ala ya gwada waɗansu alamu na cewa ba za a shiga ba a wannan karon Tunda da raƙumar manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ta kwanta taki-taki duk yadda aka yi da ita ta taki taki taki ya za maza Allah ya da zango a wurin da ake kiransa al-hudaybiyya to da maza Allah ya da zango a wurin da ake kiransa al-hudaybiyya to nan ne su ma kafirai wannan ya zo su tattauna wancan ya zo su tattauna to har aka je inda ake son a gwada mana sifofi na sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam amma kafin mu karanta abin da yake cikin hadisi ai Allah tabaraka wa ta'ala ya riga ya ambaci sifofin sahabban manzon Allah bayan ya ambaci manzon Allah da sifansa wanda ta fi shahara a duniya mai Allah ta'ala ya ce Muhammadu Rasulullah a'udhu billahi minash shaitanir rajim Muhammadur Rasulullah والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شقعه فآذره فاستغلظ فاستوى فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراء ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما kaga wannan aya ta ambaci matsayin annabi da sifansa sannan kuma ta ambaci matsayin waɗanda suke tare da annabi da sifofinsu Allah ta'ala yake Muhammadu Rasulullah lalle annabi Muhammad manzon Allah ne to kusan naji mafiya yawan mutane sun yi salati sun ce sallallahu alaihi wa sallam ko da an karanta a cikin sallah sai ka ji waɗansu sun yi salati haka ce a cikin sallah idan an karanta ba za a yi salati ba sai dai a saurara eh ba a yi amma a waje yadda kuka yi yanzu haka kun yi daidai amma a cikin sallah ne to wannan kuma akwai kuskure domin saboda ana son a saurari karatun liman idan liman ya karanta ya ce muhammadu rasulullah a cikin sallah to ba za ka ce sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ba sai ka bari bayan ka yi da sallah sai ka yi salati wa annabi tunda kafin a yi da sallah ma akwai yayin da ake yin salati wa annabi idan an yi tahiyan farko akwai salati wa annabi idan an yi tahiya ta biyu akwai salati wa annabi kafin a yi sallama wasu malamai ma suna ganin yin salati wa annabi a cikin sallah wato wajibi ne duk wanda ya yi sallah tun daga farko har ƙarshe har ya yi sallama bai yi salati wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ba to sallarsa ana ganin bata cika ba saboda haka kaga ake idan liman yana karatu ba za ka yi ba kamar yadda sabanin yadda mafiya yawan mutane suke Muhammadu Rasulullah lalle annabi Muhammad manzon Allah ne wannan sifa ta manzon Allah wato ita ce sifan da tafi kowace sifa muhimmanci idan Allah ya ga dama zai yace Muhammadu nabiyullah wato Muhammadu nabiyullah Muhammadu annabin Allah ne ko Muhammadu Abdullah yace Muhammadu bawan Allah ne amma yace Muhammadu Rasulullah ce Muhammad manzon Allah ne saboda annabawa su suka fi kowa daraja a duniya sannan a cikin su akwai ulul azm wanda mun ambace su a farkon tafsirin nan ulul azmi min rusuli sune guda biyar sannan kuma shugaban su shine manzon Allah annabi Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam saboda ka walladina hu wadanda suke tare da shi fa ashidda'u alal kufari masu tsanantawa ne ga kafirai rahama ubainahum masu tausayi ne a tsakaninsu saboda haka sahabban annabi ko waɗanda suka yi imani da manzo Allah ko waɗannan mutane masu tsanantawa ne ga kafirai masu tausayawa ne wa junansu yaza idan ka samu musulmi baya tausayin musulmi to lalle ya kauce ma wannan sifan da Allah ya ambata a cikin wannan aya sannan idan ka samu musulmi baya tsanantawa kafirai saboda kafircinsu da kirkansu to ka tabbatar ya kauce matsayi daga cikin sifofin da wannan aya ta ambata wallazina ma'ahu ashidda'u 'alal kufari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujada kuma za ka gansu suna ruku'a suna sujada yabtaguna fatlan min Allahi wa ridwana wannan shi yake gwada wato muhimmancin sallah cikin jami'i su zaban annabi bima suna sallah cikin jami'i sa'annan waɗanda suka yi imani da manzon Allah to su ma suna sallah cikin jami'i yasa duk wanda baya sallah cikin jami'i yana sallah ki kadai ba tare da uzuri ba abinda ma mafi yawan malamai suke ambatawa ne wato kusan baya da sallah inda yana jinkirin sallah amma in yana da uzuri to karke dai zai kare a daraja guda nawa zai kare a daraja guda daya wanda ya cikin jama'a zai samu daraja 25 ko 27 sai kaga akwai rata a tsakanin su sannan kuma Allah tabaraka wa ta'ala in ya ga dama wallahu yudaifu liman yasha wallahu wasi'un alim in Allah ya ga dama sai ya ninninka ga wanda ya ga dama saboda Allah mai alwati ne sannan kuma masani ne shi ya san wanda ya cancanta a ƙara masa wa tarahum ruk'an sujada wannan shaida ce daga wajen Allah za a gan suna masu ruku'a gaba ɗaya sujada suna masu sujada gaba ɗaya kaga wannan ya gwada sallah cikin jami'i kenan muhimmancin sallah a cikin jami'i wannan aya take da jaddadawa sannan kuma suna yin wannan sallar ne ba don a ba su aure ba ba don a ba su abin masarufi ba ba don a ba su kuli ba ba don su samu appointment na gwamnati ko kuma wani kamfani ba a'a suna yi ne yaftakuna fadlan min Allah wa ridwana suna neman falala daga wajen Allah da kuma yaddan Allah subhanahu wa ta'ala duk wanda ya samu yaddan Allah to ya riga ya tsallake radiyallahu anhu maradu anhu Allah ya yadda da su su ma sun yadda da shi to idan suka samu wannan yadda makomansu za ta kasance gidan aljanna ne kuma idan sun shige ta madawama ne wato har abada imahun fi wujuhihim alaman da yake fiskan su su waɗannan mutane ne min asarin sujudi shine alaman sujada to shine ake faɗa wato idan ka ga bakin goshi mutum yana sallah to ga wani na hango goshinsa Allah ya sare ba gogawa kake yi ba idan ka kafa goshin sai ka goga shi za ga wani yana da alama wani bai da alama wani yana salloli da yawa yana yin sujada da yawa musamman da daddare ko da yake kun san sallan dare sallan dare ta kasu kashe biyu abubuwan da suke da muhimmanci a cikin sallan dare abu na farko ta karatun alkur'ani wa rattilil qur'ana tartila wa min al-layli fatahajjat bihi nafilatan laka fatahajjat bihi shine kai wahala da karatun alkur'ani ka dauki lokaci kana karantawa asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda idan ka yi haka lalle ubangiji zai tayar da kai a babban matsayi ranar takin alkiyama abu na biyu bayan tsawaita karatu shine ainihin tsawaita sujada ko yawaita yin sujada to idan mutum zai tsawaita sujada kuwa to karatu ba zai yi tsawo ba ba mamakin ya tafi ya karanta fatiha to sai ya kawo kulhuwa kullum karanta fatiha da kulhuwa kowace raka'a fatiha da kulhuwa to sujadan nan kuma guda biyu ake yi saboda me saboda a duk cikin sallah ka kaf gaba daya babu yanayi ko wani aiki wanda idan mutum ya aikata ki yana da da Allah subhanahu wataala su sujada wannan hadisi ne na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama to shi yasa wadansu malamai suke son kasratu sujudi yawan sujada to in ka yawaita sujada ko ba za ka yi karatu da yawa ba ko kuma wata rana kai wannan wata rana kai wannan tunda kowanne yana da muhimmancinsa kowanne yana da matsayinsa to waɗannan bayan Allah wato timahum fi wujuhihim min athari sujudi alaman su yana cikin fiskan su saboda me saboda gurbin ainihin sujada to shine waɗansu suke cewa tabon da yake bayyana a goshi waɗansu kuma suna cewa annurin da take bayyana a fiska saboda idan mutum yana sallah Allah tabaraka ta'ala yakan sanya masa annuri a cikin fiskanta idan ya haɗu da masu basira ko masu hankali sukan gane cewa wannan mai sallah idan kuma wanda baya sallah ne ma sukan gane cewa wannan wato baya sallah wannan daga ganin sa kado ne baya sallah eh to kaga wanda baya sallah ka san irin mu'amalan da zaka yi dake wanda yake sallah kuma nan ma ka san irin sassauci ta wajen mu'amala wanda za ka yi da shi to shi yasa malamai sun fi ɗaukan cewa annurin da ake samu a fiska saboda wannan tabo da kake gani wani zai iya kafa goshinsa in ya kafa sai ya goga sai ya goga to idan ka yi ɗaya ka yi biyu ka yi uku za a samu tabo saboda kowa in ya ganka ya ce ga mai sallah eh ga mai sallah ka kairi iri yake nan alhali aiki ba a son ainihin riya yura'unan naka. waɗannan masu riya ne ga mutane wala yaquruna Allah illa kalila ba sa ambaton Allah sai ambato ɗan kanar kaga kenan Allah ya riga ya fallasa su suna riya ne ga mutane in sun kaba goshi a sallah sai su goga amma wala yaquruna Allah illa kalila ba sa ambaton Allah sai ɗan kanar kaga kenan ibadan da suke yi bai da yawa to wannan babu lada yasa simahum fi wujuhihim alaman da yake cikin fiskokinsu min asari sujudi na alaman sujada ce Allah ta'ala yana sanya haske ko kuma alluri a cikin fiskokinsu waɗannan su ne sahabbai kuma su ne mutanen annabi ko al'umman annabi masu sallah zalika masaluhum fi taura wannan shine misalin su cikin littafin Allah a taura wanda ya bada annabi Musa alaihi salam wa masaluhum fil injil kuma misalin su a cikin littafin linjila in aqrada fa adarahu fastaglaza fastawa ala tuqihi yujibu dhurra al-yaghiz bihim al sai Allah ta'ala ya tufanta su da ainihin bishiya ko itaciya ko tsiro wanda zai fito daga cikin ƙasa wanda aka shuka ko wanda ba shuka ba farkon fitowa ba da karfi amma a kwana a taki to zai yi karfi yayin da ya karfi kuma ka nemi ture ki jidali ne yanzu kamar bishiyar ne da farko za ka zo ka ainihin dafa ta idan da za ka zo ka tumɓuke ta gaba ɗaya ka cire ta za ta turu amma ana kulawa da ita ana ba ta ruwa ana ba ta ruwa bayan waɗansu shekaru idan aka zo bishiyar nif ɗin nan ya za ka ganta za ka yi tura ta da hannu ko an zo ko gatari sai ka samu wanda yake cin ƙaura sosai wanda yake da ƙarfi shine zai iya ainihin tsarewa ba tare da ya wahala sosai ba saboda ta riga ta yi ƙarfi shine kazar in akhraja katahu fa wanda yi kauri fasawa ala suqihi ya kuma daidaita bisa kafafunsa Allah tabaraka ta'ala ya sifanta bayin Allah mu'minai a farko lokacin da mutum ya karbi la ilaha illallah muhammadur rasulullah ai kaga yake ga musulunci kenan ka dauka littafin sa na rubuta masa ayyuka ko kuma lada yanzu aka bude za a fara rubuta masa mai yiwa daga biyar goma haka za a fara rubutawa to idan littafin yana da shafi dubu an fara da shafi daya ina ga wanda ya dade a cikin musulunci shi rubutun da ake masa na lada har an je shafi 500 an shiga na 600 sai kaga ba za ka hada wanda ake shafi na daya da wanda ake shafi na 600 ba domin wanda aka je shafi 600 ya riga ya yi nisa ba mamaki ko a aka yi mutu aljanna zai shiga amma mai kafin farko ba wato in ya mutu za a yi dagaji za a yi dagaji kuma kowace irin guguwa idan ta zo za ta iya taki da wanda yake kafi na farko amma wanda yake shafi na kida zai yi wahala wata guguwa ta zo ta tumbuke ki gabarin addinin Allah amma farkon wanda ya karbi addinin Allah wanda ya kalmar shahada yau ko jiya ko shekaran jiya mai yiwa wani abu yana iya zuwa ya zo ya kwaki kafansa yana iya ce maki ya fasa azumin nan wahala ake yi akwai tsananin zafin rana saboda haka ki ya fasa musulunci sai an kwana biyu eh amma kaga wanda ya dade a cikin musulunci ya riga ya saba da yadda ake wannan azumin to shine Allah ta'ala ya sifanta farko farkon ainihin musulmi za a gaifi bai da karfi bi ma'ana yana da rauni kenan sannan daga baya zai zo ya samu zai samu ainihin karfi wannan in yayi karfi kuma shi kenan ba abin da zai ture shi na'am wa dallahu alladhina amanu Allah ya yi alkawari ma waɗanda suka yi imani wa amilu salihan kuma suka aikata ayyuka na ƙwarai minhum daga cikin su suwa ne ne sahaban annabi bayan nan kuma sai suwa al'umman manzon Allah domin su ne ake bayani a kansu gaba daya minhum maghfiratan wa ajran azima wato Allah ya musu tattalin gafara da kuma ainihin lada mai girma to karin bayanin da nace zamu yi shine akan Muhammadu Rasulullah walladhina ma'ahu ashidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum musamman ma sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sake maimaita mana ayan muji muhammadur rasulullah والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطعه فآذره فاستغلد فاستوى فاستولد فاستوى على سوقه يعجب الضراء ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما تند أن أنبتي manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kuma sannan aka ce wallazina ma'ahu waɗanda suke tare da ki kun ga su ne sahabbai sai kuma al'ummarsa waɗanda suka yi imani a bayansa bayan ma ya tafi bayan sahabbansa ma sun tafi gaba daya to su wane ne waɗannan sahabbai wace ce wato ce sifofinsu a waccan lokaci Shi shine hadisin da muke karanta ba. urwa bin matsud yake cewa thumma inna urwata ja'ala yarmuqu ashaban nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bi ainihi a lokacin da urwa ya zo daga wajen kafiran maka ƙuraishawa to yana lura da dukkan abin da sahabbai suke aikatawa shine aka ce sai suka ƙara gishiri ma akan wani abu domin ya dada ɗaukar labari da zai je faɗa duk abin da ake nema shi ne a samu sauƙi a samu bari ka ji ya ce fa wallahi ya ce na rantsai da Allah ma na kama rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama nukama ya ce duk manzon a duk lokacin da manzon Allah ya yi yunkuri ya yi yunkuri ya tofar da kaki ya tofar da kaki to illa waqa'at fi kaffi rajulin minhum manzon Allah idan ya gyara muryarsa zai tofar da kaki to sai ɗaya daga cikinsu waɗannan sahabbai sai ya mika hannunsa sai ya tare kakin annabi ta ko kakin annabi ba kaman kakin sarkin ku ba ne eh, tun daga ne ya kamata ka bambanta saboda haka sai ya rike fadala ka biha wajhahu wa jilda sai ya murkusa a jikinsa ya rike kakin annabi ya murkusa a jikinsa to kana ganin bayan manzo Allah akwai wanda za a zo a murkusa kakinsa ko na Abubakar bin Abi Quhafa ba yi masa haka ba balle na Umar balle ka zo ka yi ma wani kato manzo Allah ne kawai ya samu wannan matsayi ka ji masa habban annabi sannan kuma wa idza amarahum yaktadaru amra duk umarnin da ya ba su to rige rige suke yi saboda haka inda za ka yi wani abu ya ce wannan ku taki da shi to in aka tashi da kai kaga kan nan kana da tsawo kana da faɗi ko ba ta kofa za a fita da kai ba a ta wannan window za a cusa ka zai ka fita karbi da yaji duk abin da annabi ya ce musu su aikata nan da nan suke aikata gaga tsari shugabanci kenan dama in kana tare da shugaba so za ka yi masa biyayya cikin abin da bai saba wa Allah da manzonsa ba sabanin yanzu za a yi biyayya za a yi umarni a kan abubuwa da dama amma za ka gaba za a yi biyayya ba wannan kenan har ila yau wa wadda a lokacin da annabi yake alola kado yaktatiluna ala wadu'i kamar za su yi yaƙi bisa ruwan alolansa shi ma aka ce babu wanda ake masa wannan sai manzon Allah tunda ba a yi wa Abubakar ba ba a yi wa Umar ba ba a yi wa Usman ba ba a yi wa Ali ba ba a yi wa Abu Huraira ba ba a yi wa Jabir bin eh, Abdullahi ba ba a yi wa Abdullahi dan Umar ko Abdullahi dan Abbas ba kai babban Annabi Abbas bin Abdul Muttalib shi ma ba a yi masa wannan ba waɗannan ko sune shugaban waliyan duniya tun da ba musu ba kuwa to babu wani kuma wanda za a yi masa bayan wannan annabi ne aka yi masa wannan ƙurwa bini matsor yana gani a idonsa kuma har ila yau wa ta kallama idan annabi ya yi magana a lokacin da yake magana khafadu aswatahum inda suka rumtse muryoyinsu a wajen annabi a wata ruwaya ma aka fassara da cewa kamar tsuntsaye ne suka sauka kan kafadunsu ba sa son su yi motsi ko su yi magana saboda kada waɗannan tsuntsaye su taki saboda tsaban natsuwa wajen sauraron maganan manzon Allah shi yasa al-Imam Malik bin Anas a zamaninsa a birnin Madina idan zai karanta hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to shi sai yayi wanka bayan yayi wanka sai ya sanya kayan kanki da kayayyaki masu kyau ya daura rawani an gyara masa wajen zaman sa ya zo ya zauna cikin natsuwa sannan ya faɗi abin nan hadisin manzon Allah ma duk wanda ya zo zai ɗauki hadisan manzon Allah to amma ga mu yadda duk muka yanko za mu yanko kawai wani ma yana hanya wato akan hanya zai tare ka wani ma zai ga yin bulugul maram ɗin ya masa nauyi ma jefar da bulugul maram ɗin zai yi ko ga tulaka ko littafin riyadu salihin saboda haka ana koyon ilimin babu tarbiyya ko a karantar da ilimin babu tarbiyya shi yasa aiki yake mana wahala amma sahabbai su ba haka suke ba to ga ma su imam malik imam malik ai ba sahabi bane amma ka duba kaga yadda yake kwatanta girmama hadisin manzon Allah wani lokaci kana buga kuskure ko zama kai bai masa ba sai sai daukan hadisi ka zo kuma kai irin wannan zama to ba zan fada maka ba ilimin ba zai baka ba sai dai kai ta roƙonsa ko kai ta ba da haƙuri sai ya ce je ka tukuna sai ka gyara hali sannan ka sake dawo saboda haka na girmama maganar mazu Allah amma yanzu mun waye gari in an ce annabi ya ce malam wale ya ce to na malam wale za a dauka ba na annabi ba ko ba ba bane kuma an ce ya ayyuhal ladina amanu la tuqaddimu bayna yaday illahi wa rasuli. Allah ma da kansa ya fada kada a wuce gaban Allah da manzonsa menene wuce gaban Allah shine ka wuce gaban alkur'ani menene wuce gaban manzon Allah shine ka wuce wato maganar manzon Allah to kaji manyan sahabbai sannan kuma akwai wata sifa har ila yau wanda a yanzu ba cika kiyaye ta ba kuma yana da kyau mutane su kiyaye shine wa ma yuhidduna nazara ilayhi ta'ziman lahu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ba sa wato zura wa annabi ido ba sa zura masa ido amma za ka ga wani lokaci ko a wajen karatu ne wani ya tunna maka ido zuu yana ta kallon ka duk mutumin da zai zo ku zauna a waje guda yana ta kallon ka baya kawar da ganinsa to ya raina ka ne wannan ba tarbiyya ba ne kada ku yadda ku koya wa yayayen ku haka eh ko da yake na gwada da wani hima ya kauce ba zai zama halaido ba eh, dama wani abin ayi idan ba kana kallo ba eh, ba za ka fahimta ba amma dai mai yiwuwa mun haɗa ido ba za mu daɗe muna haɗa ido da kai ba to kuma wani lokaci za a ga mutum ya jagoranci sallah yi sallah ka yi sallama waɗansu sun zo ka juyo kai waɗansu na zaune ko mai yiwuwa baki ne ko yaya ne sai ga wani ya kunna maka ido ya wani cilla maka biye biye takura ka kana zaune a wajen liman kuma kai ma da za a kafa masa ba zai ragi ba zai daga ba kuma ka girme ki yanzu bi sabilillahi a ce wanda ya girme ka ka zura masa ido haka ba daidai bane to sahabbai ba sa zura ido wa annabi ba a yin haka saboda haka kowane ne balle a ce mahaifinka mahaifiyarka ko wanda yake sama da kai ka ce za ka yi masa haka wannan rashin tarbiyya ne shi ne wa ma hiddunan nazara ilaihi ta'ziman lahu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama bayan urwa bin mas'ud ya ga waɗannan abubuwa duk sai ya ɗebo sannan kuma faraja urwa ila Asabe shine sai ya dawo ya samu kuraishawa fakala sai ya ce ai kaum yace ya ku taron kuraishawa wallahi laqad wafattu ala al-muluki yace ni a rayuwata na kai ziyara wa sarakuna daban-daban wa wafattu ala kisra wa kaisar wa najaki yace na kai ziyara wa sarkin kisra wato na iran wa kaisar da sarkin kaisar na rum wa najaki da sarkin habasha an domin a lokacin sun yi take su ne shugabannin duniya su ne manyan sarakuna a duniya ya ce na kai musu ziyara ya ce wallahi ina rantsuwa da Allah ya ce yi ra'aitu malikan kafin yi azimuhu ashabu ya ce ban taɓa ganin sarkin da mutanensu suke girmama ki ba ma yi azimu ashabu muhammadin muhammada ya ce kamar yadda wato fadawa don a wajensa yana ganin kamar fadawa ne sahabbai fadawa ne kamar yadda sahabban muhammadu suke girmama muhammadu shi ya faɗi haka ne domin saboda ai bai yadda da manzo Allah ba bai yadda cewa ki annabi ba ne bai yadda cewa ki manzo ba ne fiye yasa sai ya ce wato kamar yadda ashabu muhammadin suke girmama muhammada kaga idan da ya yadda da manzancinsa zai ce ashabu rasulillahi yu'azzimuna madha yu'azzimuna rasulallah amma sai bai ce manzon Allah ba saboda haka abin da yake nufi yadda sahabbai suke girmama manzon Allah abin ya baki mamaki a duniya bai ga sarkin da yake masa haka babu yace wallahi in takaffama in tanakhama yace idan yayi kaki nukama illa waka fi kafi rajulin minhu ce wannan kakin yana tofarwa zai fada a tafin ɗaya daga cikinsu fadala kabiha wajahu wa jilda sai ya shafa jikinsa fa idza amarahum iftadaru amra idan ya musu umarni to nan take suke bin umarninsa? sa fa idza tawadda idan yayi alola kadu yaktatiluna ala wudu'i kaman za su yi fala wato bisa ruwan alolansa wa idza takallama yayin da ya magana wato kaffalu aswatahum inda sukan rumtse muryoyinsu a wajen annabi ba za ka ji muryarsu ba wa ma yuhidduna nazara ilayhi malla. ba sa killa masa ido saboda tsabin girmama ki wa hu kad arada alaykum qutta rushidin faqbaluha sai da ya gama bayanin wannan sai yace to ni ina ganin shawarin da ya kawo muku ku yi yarjejeniya da shi ko amince da wannan kun ga yake kirawun shimfida kenan fa qala rajulun minhum min bani qinana sai wani mutum daga cikin kabilan bani qinana sai yace kai da uni ati ni ma barin je wajensa to mutum na nawa kenan ya je samu annabi a hudabiya? mutum na nawa na uku kenan ko na hudu to ce shi ma zai je fa qalu itihi suka je kaje wato suka ce masa kaje domin a tabbatar falamma shirafa alan nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wa ashabi lokacin da ya tin karo wajen annabi da sahabbansa radiyallahu anhum قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم dama an falawa annabi to ga wane ya zo da kabilan banu kinana ce wane aka ce wane ya ce to haza lami. ya ce yana son sanar da ku wannan mutumin da ya zo wato an fara samun sassauci ne amma shi wannan mutumin wa huwa min qaumin yu'azzimuna al-buduna fa ba'asu hala yace wannan mutumin yana ɗaya daga cikin waɗanda suke girmama duk abin da aka zo da ke a matsayin hadaya saboda haka abin da ya kamata shine hadayenmu da muka zo ku jera masa duk ku tayar da su su tafi a tsaye idan ya zo zai gansu da mai da alamunsu mun yi bayani a can baya zai gansu da alamunsu saboda hakan ya ga alamun nan ya tabbatar da shi ne duk sai aka tayar da su ba wai za a ce idan wane ne idan wani shugaba zai zo sai a sa dogarawa nan gefe da nan gefe wani sarki dogarawa nan gefe da nan gefe ko kuma gwamna a sa askarawa nan gefe da nan gefe ya eh, yi kamar haka ne aka koya saboda kada wani ya kwaɗe shi ko kada wani ya raɗe shi ko kada wani ya je masa menene da yake suna tsoron kada ya tsafe shi wani zai sa hannunsa a cikin wani abu yana jiran shugaban ya zo ko ya kama shi ko ya kama rigansa yake na sai ya ga yana lalacewa Jiya sa sai ana sawan waɗannan askarawa suna kwakwale mutane in ba wanda aka yadda da shi ba ba zai zo wajen ba wani kuma za a wahalar da shi ne lokacin da ya kamata ce ya fita ko ya shiga ba za a bar shi ba to sai ya sa waɗannan in an yi don Allah Allah ya gani in an yi kuma don a cutar da mutane Allah ya gani wannan shi ne kawai to lokacin da annabi ya faɗi wannan magana wa sahabbai fa bu'ithat lahu duk sai aka tayar da waɗannan dabbobi masu alama wastaqbalahu an-nasu yalubun shine sai mutane suka fiskance shi suna yi bai suna talbiya waɗanda suke zazzaune da waɗanda za su je su tarbe shi suna labbaik Allahumma labbaik labbai la sharika lak labbai innal hamda wan ni'mata lak wal mul, la sharika lak babu magana sai wannan kawai labbaik Allahumma labbai. falamma ra'a zalika lokacin da ya tintaro ya gani ya ga waɗannan abubuwa budan bakinsa kala kun ga ba musulmi ba ne ba sai ce subhanallah sai ce tsarki ya tabbata ga Allah sai ce ma yan bagi li haƙula ya yi fatu anil baiti Sai ce bai dace waɗannan a hana su wa ɗakin Allah ba lalle na yadda abin da ya kawo su umura ne ba fala ba saboda haka bai tace a tsare su ba abin da ya fala kenan a take a wajen saboda ka falan ma raja ila ashabi aka ce ma bai karasa wajen annabi ba sai ce shi ya gamsu ba sai ya ji wani bayani ba daga wajen kawai sai ya kwana shi ne ya koma wajen ƙuraikawa da ya je wajen ƙuraikawa kala ya ce ra'aitul buduna ya ce na ga raƙuma ya ce kad da wa ƙushira ya ce an musu alama an rataya musu abin da ya dace a matsayin raƙuman hadaya fama ara an yi saddo anil ni na ganin bai dace a hana waɗannan su karasa ɗakin Allah ba ba su su karasa to kun ga wannan fa mayar musu da abin baya ana maganar a yarjejeniya ki duk ya rusa ma maganar yarjejeniya shi yana ce ya kamata a kyale su zo su yi ɗawafi ga ɗakin kaba abin da ya fi dacewa kenan don abin da ya kawo su umra ne ba fala ba shi ya yarda da wannan Ka kama rajulun minhum yuqalu lahu mikrat sai aka samu wani wanda ake kiransa mikrat bunu hafsin shi kuma ja'iri ne sai za wani lokaci za ga masu hankali za su ce kaza sai a samu wani ɗan iska ya ce ba mu yadda ba to a faɗin ba mu yadda nan ba shine za a rushe gaba daya tun ba yadda za a yi ga maganganun masu hankali da masu natsuwa ba za a ɗauka ba a ɗauki na shakaka sannan kuma a ce za a ciri, riba ba zai taɓa yiwuwa ba wallahi shugabanni suna da ire-iren waɗannan dole su dole su yi a hankali in dai akwai masu hankali ka yadda da su suka baka shawara to wani dan iska ko wani kakaka ko wani ke ya zo ya ce zai canza abinda masu hankali suka yi ittifaki hatsari ne karka yadda wannan shine tsari na shugabanci mai kyau to amma da wannan dan takan ya taki fa qala da uniyati yace wannan magana mu ba zai yiwu ba yace ni barin kama hanya inje falamma ashrafa alaihim kuma sai aka ga ga wani ya sake dawowa Mutun na nawa kenan Mutun na hulu kenan Mutun na hulu duk akan magana guda daya to lokacin da ya fiskanto wajen annabi aka ce ma annabi ga wani ina zuwa ko za abin da annabi ya fala lokacin da aka ce masa ga mikrof yana zuwa sai maza Allah ya ce eh mikrof ya ce wa huwa rajulun fajir ya ce mutumin banza ne ai ga babu alheri cikin wannan babu alheri to ko a yau a cikin al'ummar na akwai ire-iren waɗannan mutane kuma abin ta ce sai ka samu shugabanni so suke sauraro so suke sauraro shi yasa sai ga abubuwa ba su tafiya sai ce duk wanda ya dauko shugabancinsa yana tafiya tarantaran sai abubuwa duk su wargaje masa tunda ba zai ɗauki shawarwari na mutanen kirki ba sai na yin iska ba babu inda za a je a iskanci za a kare kenan Allah ya tawake abinda annabi yace haza mikrazu wa huwa rajulun fajirun yace fajiri ne wato abu ya sake baci kenan tunda dai wani yazo abu ya baci ala yukallimu an sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai yazo yana magana da annabi da tsageranci yana gani ki ba za su yadda ba kaza kaza kaga kaman ya rusa duk abinda dattawa suka ya baya ana cikin haka Sosai sai manya suka yi tunani suka ce wannan wanda ya je bai kamata a ce an barke ya je ba ai lalata lamari zai yi ba san abin da zai faru ba eh annahu lamma jaa suhayl ibn amr iz jaa suhayl ibn amr to ana cikin haka kine sai dattawan makka quraishawa sai suka ce suhayl ibn amr ya kamata ya je kun ga mutun ne nawa kenan na ya shi kuma dattijo ne shine sai ya kama hanya ya fita sai ya tafi wajen annabi lokacin da ya je wajen annabi sai aka ba da labari wa annabi suna cikin tattaunawa da wannan sai aka ce ga su haini bin amur yana zuwa sai annabi ya ce alhamdulillah ya ce ka sahula lakum amrukum sun da su hailu ya zo to za a samu sauki don su hailu asalinsa daga asahalu ne asahalu kuma shine sauki sai aka mayar da shi ya zama su hailu wato sauki to shi ne annabi ya ce tun da sauki ya zo to an samu sauki za a samu sauki wannan ja'irin ba zai lalata komai ba to shi ne sai su hailu ya zo ya zo ya zauna wajen kala ma'amar kala zuhuri fi hadithi fa su suhailu bin amru fa kala lokacin da ya zo ya zauna sai ce to mun ji duk abubuwan da ya kawo ku amma dai mu abin da muke so hati fitar yace ka kira mai rubutu ko sakatare a kawo takarda aktub bainana wa bainaka kitaba ni zan jagoranci rubuta yarjejeniya mu rubuta yarjejeniya to ana tsammanin cewa wato daga cikin yarjejeniyan da za a kulla za su bar annabi da sahabbai su karasa ɗakin kaba amma suka ke ƙasa-ƙasa daga cikin yarjejeniyar suka ce ba su yarda ba malakan ba zai yi ba sai dai wata shekara kamar yadda za mu gani to lokacin da ya zo ya zauna ya ce a kawo takarda fada annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama bi ali radiyallahu anhu shine annabi ya ce a kira ali bin abi talib saboda a lokacin shi ya iya rubutu ya iya karatu abinda zai baku mamaki shine duk kalifofin annabi wanda suka yi kalifaci a bayan ka guda hudu sun yi rubutu sun yi karatu su sun yi rubutu sun yi karatu kaga wannan yana gwada ai ba yadda za a sa shugaba jahili musamman ma a yanzu a ce babu rubutu babu karatu ba zai yi ba sai a samu wato rikicewa wadansu al'amura kuma yana da kyau su shugabanni duk irin takardun da ake basu da ya kamata su rinka zama suna karantawa from a to z an kawo takarda kyafi goma baka san menene ba kawai ka dambara hannu to wata rana a cikin wannan abin da ka dambara hannun za zuwa kama ka ya kamata ya rinka karantawa ko da yanzu a cikin facebook ne ko menene za a ce maka ga waɗansu condition na buɗe na creating ɗin facebook ko kuma email address ko wani abu makamancin wannan sai ga sun kawo turanci da rubutu ƙanana-ƙanana da haka ne suke hantsila mutane so duk inda ka gani sai ka ce agiri kawai ayi agiri ayi agiri sai kai ta yi can kuma sai ya bude maka a gari din nan shi yasa kana sa akawun namba naka to kaga wani daga can kuma zai bude sai ga akawun namba naka kafin ka ankara ya kwashe kudin ba tare da kaji alat ba sai ka je karban kudin sai ka samu kawai babu komai saboda me saboda an riga an kawo maka waɗansu condition kawai ka yi ta a yagiri a yagiri kawai ka yadda to shi yasa idan da hali ana son a rinka karanta waɗannan abubuwa kagan akwai gyara nan ne ma zaka ankarar da mutane ka ce abu kaza fa akwai hatsari don akwai abu kaza ya kamata a lura to shine aka kira Ali bin Abi Talib ka ce yazo ya rubuta wa qala sai Suhail yace uktub bismillah sai annabi yace kai uktub bismillahir rahmanir rahim yace zamu yarjejeniya ne amma ka rubuta bismillah ya za muka ce yarjejeniya za a yi tsakanin musulmi da wanda ba musulmi ba annabi ya ce a rubuta bismillah kuma idan aka yi waɗannan kwafin takardun za a ba da kafiran nan ko ba za a ba su ba da sunan Allah ya ciki ko babu sunan Allah to abin da ya kamata a lura kenan akwai waɗansu kananan abubuwa wanda yake wanda ba musulmi ba yana iya rikewa ko ma baka bashi ba zai je saya yanzu yadda sai da alkur'ani baya da shamaki wanda ba musulmi ba sai je sai kur'ani ya sai mai fasaran turanci kai ko mai fasaran hausa baka da shi shi kuma ya sai mai fasaran turanci zai karanta ya duba larabcin ya gani wani ma har koyon alihun bawun yake yi ya karanta ya karanta fasaran ya kiyaye fasaran shi yasa sai kun zo kun zauna a majalisa kuna ta taɗi da wanda ba musulmi ba an yi kiran sallah ya gaba ka motsa ba an shiga sallah ya gaba ka motsa ba to shi ba zai fara tunani zai ce waɗannan su ne fawailun lil musallina kuma wallahi yana jan maka ayin ya gama da kai ya gama da kai saboda shi ya je ya yi wayo ya karanta addinin ka kai baka san komai ba addinin waɗannan su ne orientalist waɗanda suka zo suka rikita al'amura a cikin addini su sun karanta addinin fiye da masu addinin fiye za suke rikita al'amura kalma guda ɗaya zai kawo maka sai kai ta yawo fi ko ya sayi abinsa ya je ya ɓoye yana wa kai a bayyanin ma ba karanta ba a ɓoyen ma ba karanta ba Allah ya kyauta annabi ya ce a rubuta bismillahir rahmanir rahim faƙala suhail ibn amru sai shi wannan wakili na ƙuraikawa suhail sai ya ce amma rahmanu ya ce fa wallahi ma adiri ma huwa ya ce a rubuta farkon da yamma an rahmanu da wani an rahim ya ce ni ban san menene ba eh sifofi ne na Allah guda biyu ya ce shi bai sani ba to tunda ba musulmi bane ai ba mamaki walakin sai dai oktob bismika Allahumma yace ka rubuta bismika Allahumma wanda muka saba kama kunta taktubu kamar yadda ka kasance kana rubutawa iyaye da kakanni amma bismillahir rahmanir rahim yace fa qala al muslimuna sai musulmi suka ce wallahi la naktubu illa bismillahir rahmanir rahim tun daga taron musulmi suka ce wallahi ba za mu rubuta ba sai mun rubuta bismillahir rahmanir rahim sai mun karasa ko shi waye sai mun karasa fakala nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam gudan bakin annabi sai yace uktub bismika allahumma yace wa ka rubuta ka share wancan ka rubuta bismika allahumma sai kowa yi bit tunda shugaba ya riga yanke hukunci amma inda ku ne ta waye za ku yi sai ku je ba ku yadda ba sai ka ji wani ma yana ce wannan shugaban muna zarginsa munafiki ne to da haka abubuwa suke watsewa kwarai da gaske da haka abubuwa suke watsewa ai ne an nada ki shugaba sai akwai basiran da Allah tabaraka wa ta'ala ya bashi sai ku barki ya gama wannan kuna son ku tsige ki ne ma ku je ku tsige ki cikin ruwan sanyi a samu wani wanda ya bi ki hankali ya karbi shugabancin amma a lokacin tun da ya ce kaza to kaza ɗin ne ya sa da annabi ya magana sai ko a yi tsit da musulmi sun ce ba su yadda ba sai a rubuta bismillahir rahmanir rahim shi kuma kabiri yana cewa a rubuta bismika allahumma shine maza Allah ya yanke gardama ya ce yaktub bismika allahumma ba shi kenan ba sun qala sai annabi ya ce to ka rubuta haza ma kada alaihi muhammadu rasulullah wannan kine yarjejeniyan da annabi Muhammad ko Muhammadu manzon Allah yayi da Amru wato da Suhailu bin Amru fakala Suhailu sai Suhailu yace wallahi laukuna kunna na'lamu annaka rasulullah yace wallahi da mun san kai manzon Allah ne ma naka anil bait wala qatalnaka wallahi da ba za mu hana ka karasawa ɗakin Allah ba kuma sannan da ba za mu yake ka ba da duk yakin da aka yi nan ba yi ba inda mun yadda kai manzon Allah ne walakin sai dai ne abin da nake so a rubuta in so hailu Yace ce yaktub muhammad bin abdullah yace a faɗi sunan babanka shine kowa ya san ka da shi amma ba rasulullahi ba mu ba mu san rasulullahi ba amma muhammad bin abdullah duk garin nan aka ce muhammad bin abdullah kai ne kai kalanka to mu wannan shine za a rubuta to mai faru sai musulmi suka ce a kyau sai dai a rubuta muhammadu rasulullah sai dai a rubuta muhammadu manzon Allah ta zai ma fa babu salati to wani aka ce za a kara da salati wato nan ma ba su yadda ba kenan ne musulmi suka ce ba za su yadda da wannan ba A kai ta hargowa وقال له sallallahu alaihi الله wa وآله وسلم sai annabi ya ce masa wallahi inni la rasulullah yace ku kwantar da hankali sai ya juya yake ce ma suhailu bin amru yace wallahi ni din nan manzon Allah ne ko ka yadda ko baka yadda ba eh wa in kazzabtumuni ko dukan ku kun karyata ni ni manzon Allah amma kai mai rubuto oktob muhammad bin abdullah ka rubuta muhammad bin abdullah share wancan yace ba zai share ba to nan ne kuma ka samu matsala maza Allah ya ce to a gwada masa wajen gwada masa wajen sai ya share ya ce a rubuta muhammad bin abdullah ke za aka ce wudu'uhum li abaihim wa aqsatu inda Allah fa in lam ta'lamu abaahum fa ikhwanukum fi dini wa mawalikum mutum ana kiransa ne da sunan ubansa amma duk wanda ya yadda aka kira ki da sunan uban wani to ya yi firya kuma ya yi babban laifi musamman ma za ka samu samarinmu na yanzu ubansa baya da sisi to ya goge sunan ubansa ba ya so a kira ki da sunan ubansa sai wani kawun kale eh kawun kale ko babban kale to ya fi son aje a haɗa ki da sunan wancan saboda yana da kuɗi saboda yana da abun nan kuma kuskure ne a nan duniya ne za ka makala wannan amma Allah in an je lahira Allah ta baraka wa ta'ala soke wannan suna zai yi da kawun kale da babban kale duk shirme ne ya bayi him Kuwa aqsatu inda Allah shine adalci a wajen Allah fa a ba a hon idan ba ku san iyayensu ba fa ikwanukum fid wa mawalikum saboda aka ga mutum ba san abin nan ubansa ba ba a san uwarsa ba mai yiwa an zo an jefar da ki ne nan idan an san uwarsa ne to gara a kira ki da sunan uwarsa a yana samun haka me yasa isa ake cewa isa ibn maryam yonas bin matta ai da sunan uwayensu ne saboda haka in ba a san ubansa ba to sai a kira ki da sunan uwarsa ko kuma a ce dan uwan muwa ne dan uwan ne ko a yi dabara a liƙa sunan garinsu ba kike nan ba sai a liƙa sunan garinsu wannan shi ne adalci a kan haikariya a sa sunan wani wanda yake ba ubansa ba ba ki ne haife shi ba maza Allah ya ce rubuta muhammadu bin abdullah shi ne aka rubuta muhammadu bin abdullah kala zuhuri wa zalika liqauli wai me yasa manzo Allah ya ta sassauci ne me yasa akwai wanda zai iya fara mana dalili eh menene dalili saboda me aha akwai wani aha hmm. aha abinda ya ce a can baya lokacin da taguwansa ta tsare a wani wuri ta ki wucewa aka yi aka yi ta ki wucewa suka ce ta kasa ta kasa ta tsare ta tsare ta ba yadda kuke fada ba ne akwai dalili ki ne ce wallahi tun da kuka ga haka kamar Allah ya mana iyaka kenan duk abinda mutanen nan suka tambaye na yarjejeniya ya ce zan yarda kuma hakan ne tun da shi wannan da ake kulla yarjejeniya da shi daga cikin yarjejeniyar maganan da aka yi shi ne, duk wanda ya zo daga cikin musulmi wato daga cikinsu ya zo wajen musulmi to musulmi za su mayar da shi amma wanda ya gudu daga cikin musulmi ya koma wajensu ba za a mayar da shi ba maza Allah ce ya ce musulmi suka ce yaya ya ce wanda ya zo Allah zai sanya masa mafita idan mun mayar da shi duk wanda ya bar wajenmu kuma ya je daman nasu ne Allah ya rage mana mummunan iri amma dai duk da haka suna tare da shi wasan a wajen kafin a kammala yarjejeniyar ki dan wanda ake maganan ba sai gaki ya zo ba ai kaga kaman fitina ce wazalla ya ja suka ja ya ja suka ja karshe suke musu saboda maganan da ya fada shi yasa anan ma mala ya kawo mana ya ce saboda annabi ya ce wallahi la yasaluni khuttatan yu'azzimuna biha hurumatillahi ta'ala wallahi ba za su tambaye ni su miƙa wuya akan wani abu wanda za a girmama ɗakin Allah ba illa a taituhun iyaha ya ce face na ba su shi ne dalili na'am wa kala lahun nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama shine sai annabi ya ce ala an taqullu bainana wa bainal baiti fa natufa bihi to sai a rubuta a yarjejeniya yanzu a bar mu mu karasa ɗakin kaba mu yi ɗawafi fakala su hailu sai su hailu ya ce wallahi la ta arabu al'arabu anna duk duqdaka ya ce baba na ba baba na ba wallahi baba na ba saboda muka kyale ka da kai da mutanenka kuka shiga birnin makka to mu mu abin da mummunan labari shine zai watsu a kanmu za zuwa ce an fi karfin mu an yi kaza kuma wannan kaskanci ne gare mu mu ba za mu yarda da wannan ba kaji ba dalilin da ba dalili ba sai za su ce ba bana ba walakin na zalika min al'amil muqbil amma shekara mai zuwa in Allah ya kai mu ka dawo amma bana kan ba zai yi ba Ba kata ba annabi ya ce ya yadda aka rubuta musulmi suka ce a ah! annabi ya ce ya yadda aka rubuta saboda haka da manzo Allah ya yadda waye zai musu wa Suha'ilu, shi ne sai suhailu ya kara da cewa wa ala fi kamin na rajulun wa in kana ala ka illa radattahu ilaina tun mutumin da ya gudo ya zo wajenka ko addinin ka yake bi in dai daga wajenmu ne ya gudu ba za ka mayar mana فقال المسلمون سبحان الله sun kafin annabi ya bada amsa sai musulmi suka ce subhanallah kaifa yuraddu ila almushrikin wa qad jaa muslima ya za a yi amayar da musulmin da ya gudu daga wajen mushrikai suka ce ba za ta sabu ba ba zai yi ba maza Allah ya ce ya yadda a rubuta a rubuta kuma ya sake karawa da cewa tun da rubuta wannan kai kuma in wani ya gudo daga wajenka ya zo wajenmu ba za mu mayar da shi ba mazu Allah ce eh don aina farkon ya fi nauyi suka ce a'a ya aka yi wanda ya gudu kuma ba za a dawo da shi ba shi ne annabi ta yi kun dawo da shi fitina ne tun da ya gudu ku kyale shi kawai to wa bayna ma hum kazalika idh jaa abu jandal bin suhayl bin amr suna cikin haka ne sai ga Abu Jandal dan Suhail bin Amr yarsufu fi quyudi ya zo fa sasari a kafarsa daure ki aka yi saboda kada ya gudu to amma da yaji annabi ya zo da sahabbai suna kusa shi yasa sai ya labako ya labako sai ya zo da sasari kowa yana gani kada kharaja min asfali makka hatta rama bi nafsihi baina ashuril muslimina kawai sai ya zo ya fado cikin musulmi faƙala su hailun ubansa yana juyawa sai ya ganshi me ya ce ya ce haza ya muhammad ya ce muhammadu ya ce kaga wannan awwalu man uqadika alaihi an taruddahu ilayya ya ce farkon wanda zan tabbatar cewa yarjejeniyar nan za zaka kiyaye shine kamar min da wannan shi ya riga ya gudu yana ganin ya tsira sai ya ce a mayar masa da ɗansa a mayar masa da ke faƙalar na biyu sallallahu alaihi wa sallam a nan ne mazu Allah sai dabara ya ce ina lam ba ba ba'du ya ce ai ba mu gama rubuta yarjejeniya ba saboda ba a sa hannu ba ba a gama aka sa hannu ba saboda haka ba ta kullu ba kala wallahi ya ce in dai haka ne na rantse da Allah kaji kafiri yana randuwa ya ce idan la ka ala kai'in abada ya ce inda ba mayar mun da wannan ba ya ce ha abada ba za mu yi sulhu ba wannan ma da muka yi zan warka zaki ba zai yi ba saboda haka sai an mayar mun da ɗana وقال sallallahu alaihi wa alihi wa sallama, sai manzo Allah ya ce fa'ajin huli sai annabi ya amfani da wata kalma sai ce to ina roƙon alfarma ka bar mun shi tun da shi kadai ya zo ka bar mun shi kalama Annabi bi mujizi zalika alaka ya ce wallahi ni ba zan bar maka shi ba saboda shi yana tunani in ya bar shi ɗansa ne ba idan ya bar shi ɗansa ne akwai matsala ya ce a tattau ba zan bar maka shi ba kala to shi ne sai aka samu ainihin shi wancan mikran wanda maza Allah ya ce fajir din yana zaune a gefe shi ne sai ya ce ainihin wannan ne kan abar masa mana sai uban ya ce ba za a bar masa ba <laughs> eh ba za a bar masa ba saboda haka ka yi haƙuri kawai ka koma a haka amma yadda ke a haka to shi ne abu jandal har kuka sai da ya yi ita ya za ku kuma yadda ni kuna ganin yana cikin sasari kuna ganin abin da ya faru sai manzon Allah ya faɗi wata kalma shine darasin mu na gobe insha Allah ta'ala abinda muka bada daidai Allah ya ba mu lada abinda muka kure Allah ya gafarta mana subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Wani nan